قلت له ايه أنت فإن كانت تهو قبعد إيه ندقنا تاشن كراتون ليه ba zai ba zai in dauko akwai gaba da za a baka fa in sujudu fihi qabla salat ce ke magana gaba daya idan nashi irin wata rafkana ne لم يكن السجود فيه قبل السجود بعد قبل بتيرا في مثل أن ينسي بعض التكبير هكذا وتكبر أو ينسي سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين أو الله أكبر أو التشهد فنسي أن يسجد حتى قبل ذلك وأكثر من الكلام كو هو يوئك مغنى يا مغنى أو انتقض وضوءه قال أما آه، ولا كتوى أم ولا نيفا قال أما تشهدان به أو التقدير قد أنفعني والإثنتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين فإذا, فإذا انتقض وضوءه أو تعالى آه، كلامه فلا أرى عليه سجود ولا شاء هذا قبلني هو ce ba na ganin akwai kabli a kansa tun da kaga wannan ce ya zo su je da ya qabla kalami ko su je da kabli ne an shi ne a halari can da ka ce in mutum ya manta su je da kabli in bai kai farilla uku ba aka samu dogon lokaci sallah ba ta ɓaci ba in kuwa ya ci haka an yi kaza sai ya sake sallar safar ya fara yi salatu shi ne wannan eh a sajadata inda eh ba ana magana in ba a yi nisa ba in ta kada wudu an yi nisa ka gama sallar bayan ka sallar ne ka suna in ta kada wudu ko kuma a'a ka gama sallar ka je ka daɗe kana hira ka koma kuna ta tattaunawa da kasu kasu ka kaza kaza ya shi za ku koma ne ke lalata abin na mutane na idan Allah ya ɗauka ya yi sai da samu du'a ba su fashi mutum ya warware ba su fashi mutum ya kaga ana kaɗan ba Eh, ina kala malikun ku rahimahullahu wa amma alladhi yanfa sami allahu liman hamidahu salatan wanda ya manta sami allahu liman hamidahu wajen uku aw aktara aw min at-takbir mithla dhalika fa ara alayhi al-i'adata ina ganin zai sake idan tsawo kalamuhu tun da kaga sun kai uku sun fi biyu aksara min at-takbiri ɓallin wancan ne eh, mai samun da kabar rina eh, to wannan eh, su'ara inda an samu tsawon lokaci a ya fa ya liyada ta kala kalamuhu A qama ko ya tashi fa aksara min dalika ya tashi ya fita da an samu da dogon lokaci ne yana fara rufin da tsayawarsu قال تعنون وقد سجد القمة وترانا القمة يعني سجد بعد الكلام سجد سيد الصحوي وقال هكذا فما بنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكيء يشي وقال الحسن ما كان في المسجد هل يمتنا فغير فغيرنا سجدا إن يكتب مسلاتي فشي كده حافة مليسة قال ابن القاسم وقال مالك رحمه الله من صحى صحى ويلي متمن ضد إرف كان حق نبيو أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد سلامه هنا يجب عليه لا تنبو يروى bada salami kala ya jaze uku an huma jami'an dukkan gaba daya wadace shi an yi ce da kala wa kuntu li malik na ce wa malik wa shi mahallah innahu ya dina kawbun ya rauna khilafa matar shi mu kusa da mutum ya dina kawmu akwai wasu mutane tare da mu suna ganin saɓanin maganinka hangensu ya saba da hangenka ainihin sahawi ya rauna an mazalika alaihim ba da salami sujada ba adini wanda ya rage din nan ya kara ga kabli da ba'adi to a yi ba da salami su a wanda suka tafi a kai sai ya so a duhun sahwan ya kona inda na su judu dalika a sahi kabla salami ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام يا ذامي ألا يتبعوه كبيشي فإن الخلاف أشد saɓanin da za ku yi ya fi mu da abin da za ku yi tabbarin magana na ku maganan da su ku rabu da saɓani kuna tafiya tare ku haɓa da juna bala'i ne hmm? kaji bayin Allah Allah mai bakwai ce ko rabu da shi jahili waƙe ga shi sun saba ma suna ganin haka ba a ka aka sai yi idan ku rabu da su ko biye shi saɓani ya fi wannan masifa a gare shi kawo abin da za a yi saɓani ka tattar mutane a haɗe ana a san duk yadda za a tafi tare a daina tunanin samo hanyar da za a kai matsayi daga iya nan a yi fada ake da fada idan aka kai gangaren kaza to a yi fada in aka yi gangaren kaza a kora a nemi yadda za a gyara a nemi yadda za a saita amma kada a nemi yadda za a araba, a raba ne ake da rabu المطلب بن رحمه الله فإن وجب على رجل سجود الصحوي إذا سجد ربنا وجب كم بعد السلام فسجدهما قبل السلام شيكو ديتاش في قبلي قال لا أحفظ أمال فيه شيئا ni dai ba da kowane abu daga maliku tun mm, في كثير ما ليس قبلي وأرجو أن يجزي عنه كما قعت أنا يضم الله فتعي على القول في الإمام الذي يرى خلاف ما يرى من خلفه من أهو ما يرى من خلفه الإمام دائق أبو دائق يجني ساقاني أبو دنباز مسئلني أكو تسئل من سنجني ثم أقول من سوى سجد أقلي ما قبعك كي أسجد أبو وتسجد أخيط قبلي بالله ba ba bi akwai mai gani ba adi ne zalla to shi kuma na ganin idan rage ba adi idan a rage kable idan an yi daɗe ba adi to ka ga ce to in mai wancan ra'ayi ya rabu da shi kawai ina ganin babu komai amma dai malik bai ce mana komai a kai ba amma da irin wannan tun da akwai sabani rabu da shi ba komai kala wa kala malikun في من نسي الجلوس ونعم انت من من ركعتين حتى نهض عن الارض هل ينقل عن يرب دقصة قائما وتقل عن الارض فليتمادى قائما يكيد بدت يا والفا ولا يرجع جالسا وسجوده لسهوه قبل السلام سجد فسيء قبل قبلي قال تعالون رحمه الله قال ابن وهب وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين أي وترن النبي أتاش دقا ركع ابي وعمر وابن مسعود وسجدوا دسن سجد لكلهم آه، للسهوي قال ثم سمعته يقول رنكم نجيه يناسوا بعد ذلك في الإمام إذا جعل موضعا سمع الله لمن حمده الله أكبر إن ذلك سمع الله لمن حمده سيجي الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده سير بعد الله ذاك جس جدا سيكتير سمع الله لمن حمده فكمت يقول آه الله أكبر eh wanda ya kasabi Allah liman qala fara an yarji'a fa yaqul alladhi kana alayhi ya koma ya faɗi abin da ake faɗi fa in lam yarji in bai koma ba hatta yamdi sajada sajada ta yi sahwi qabla salami ya sajada qabli ya ya koma baya mana aiki kaga misalin mutum ne zai yi sujada ko ah, mai da suna ah, zai zai tsaga ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba can sai ce Allahu akbar da zai miƙe kaga ya dawo su rukuwa kenan in ya dawo rukuwa sai ce sami Allahu liman hamidahu kaga ya gyara alaikum salam da aiki ita kuwa aiki tunda aka ga kabbar ko sabar na aiki ne kaga ya ko aiki na ganin musakin layi ne ko har na ku kamar rubutun sha ne ko ina ma tafi ake ta sai mai rubutun sha abin da ya ya sa yi alam na shara kafa